This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Lahadi 24 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Iran tana shirin wata tattaunawa da wasu manyan kasashen turai uku akan shirinta na samar da nukiliya. Isra'ila ta bayyana cewa ta bayyana gano gawar wani malamin addinin yahudun da ya ɓace a haɗaɗɗiyar daular larabawa sannan shugaban amurka donald trump ya ya bayyana baƙin fata na farko da zai taya shi aiki a ƙarƙashin wannan mulkin a ƙarƙashin gwamnatinsa wanda a ƙarƙashin gwamnatinsa da za ta kama aiki a watan janairu kanin labaran kenan A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar kungiyar tarayyar Turai ta janye jakadanta daga jamhuriyar Nijar domin ta ji ta bakinsa bayan da gwamnatin Nijar ɗin ta zarge shi da saba ka'ida wajen kasafta tallafin kuɗi. ICL da kofi kungiyoyi ne wanda tushensu daga can kasashen turai to shi kawo gwamnatin nijar ya ce nan gaba a rinka aiki da kungiyoyi na ƙasar nijar sannan za ku ji cewar hukumar zaɓe mai zaman kanta a kamaru ta fara sabunta katin zaɓe tare da kuma yin kira ga matasa waɗanda shekarunsu ya kai da su rijistar zaɓen kamar kowace ranar lahadi yau ma muna tafe da shirin dandalin 'yan jarida tare da hamza adam da daga ghana inda shirin a yau zai duba tasirin jami'an tsaro da kuma 'yan jarida a zaben shugaban ƙasar ghana da ke tafi amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. Masu sauraro salamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya. Kafar watsa labaran Japan Kyodo yau Lahadi ta ruwaito cewa Iran tana shirin tattaunawa da wasu manyan kasashen turai uku akan shirinta na samar da nukiliya. wanda za a yi a ranar 29 a geneva a kwanaki bayan da hukumar majalisar ɗinkin duniyar da ke bibiyar al'amuran makamashi ta cimma matsaya wato matsayar da bata amince da shirin tehran ba iran ta mai da martani akan matsayar wanda birtaniya faransa jamus da amurka suka gabatar da abin da jami'an gwamnati suka ayyana da matakai mabambanta da suka hada da farfado da wasu sabbin na'urori da za su taimaka wajen samar da sinadarin uranium kyodo ta ce gwamnatin shugaban iran masud pezeshkian tana neman mafita akan wannan batu da aka kasa samun matsaya a kai gabanin rantsar da sabon aka kasa cimma matsaya a kai gabanin rantsar da sabon shugaban amurka donald trump a watan janairu Isra'ila ta ce an gano gawar malamin addinin Yahudu nan na Moldovan da ya ɓace a haɗaɗɗiyar daular Larabawa tare da ayyana hukumomin er-, Emirati. Sanarwar da ta fito daga ofishin Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a ranar Lahadi. Ta ce an kashe ko ko tare da ayyana shi a tare da ayyana kisar da mummunar kisar kiyayya mai ban tsoro. ya ce isra'ila za ta yi duk mai yiwuwa don tabbatar da daukan fansa akan waɗanda suke da hannu akan mutuwarsa a ranar alhamis ne kogan ya ɓace sannan aka yi hasashen cewa an yi garkuwa da shi ne bashewar shi ya biyo bayan barazanar da iran ta yi na daukan fansa akan isra'ila bayan da ƙasashen suka yi musayar wuta a watan oktoba An jima kaɗan Aisha Ma'azu za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma yanzu bari mu fara da rahotonmu na farko. Ƙungiyar tarayyar Turai ta janye jakadanta daga jamhuriyar Nijar domin ta ji ta bakinsa bayan da gwamnatin Nijar ɗin ta zarge shi da saba ka'ida da saka san rai wajen kasafta wani tallafin kuɗi wanda za a rabawa waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa. 'Yan Nijar sun bayyana ra'ayoyi mabambanta akan wannan kace na can. Wakilin murya Amurka Sulaiman Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai. Wannan dambarwa ta tsakanin hukumomin Nijar da tarayyar Turai ta samo tushe ne bayan da ma'aikatar harkokin wajen Nijar ta sanar cewa ta gano alamun rashin haske ta tare da wani tallafin kudade miliyan guda da dubu ɗari uku na euro da kungiyar ta bayar domin mutanen da ambaliyar damanar da ta gabata ta yi wa barna. Ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa CICR e ko kuma ICRC da ƙungiyar kula da 'yan gudun hijira Danish Refugee Council DRC da Cooperazione International COPI su ne kungiyar ta EU ta baiwa waɗannan kuɗaɗe abinda hukumomin Nijar suka ce an yi shi cikin yanayi mai hazo hasali ma jakadan kungiyar da kansa ne ya karkasa wannan tallafi a tsakanin jihohi duk ko da cewa a ka'ida akan yi irin wannan aiki ne da haɗin gwiwar gwamnati da yake bayyana ra'ayinsa kan wannan al'amari shugaban gamayyar ƙungiyoyin rezo esperance bashar muhammad na cewa tarayyar turai ba ta yi la'akari da sabuwar tafiyar nijar ta yau ba a yayin bayar da wannan tallafi sayar da kofi ƙungiyoyi ne wanda tushensu daga can kasashen turai to shi kawo gwamnatin niger ya ce nan gaba a rinka aiki da ƙungiyoyi na ƙasar niger saboda su ne ke nan dindindin kuma su ke tare da al'umma da take mai da martani kungiyar eu ta bayyana takaicinta akan abubuwan da ta kira zarge-zarge marasa tushe sannan ta kara da cewa bai dace a siyasantar da ayyukan jin kai ba Kungiyar a sanarwar da ta fitar ta ce a kullum tana shirye domin baiwa al'ummar Nijar taimako. Ayyuka ne da ta ce tana damƙawa rassan kungiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran kungiyoyin ƙasa da ƙasa su tafiyar da su ba tare da katsalandan ba. tuni kungiyar ta janye jakadanta daga Nijar, domin yin abin da ta kira tantaunawa da shi matakin da wani ɗan ƙasa canga calimbo ke ganin shine mafi a'ala. Ƙaƙa mutum da kuɗin shi ka ce tilas sai ya kawo maka kayi musu kasafi a daidai lokacin da kake yar tsama da shi sai in ga kamar talaka ne ake ma bakin ciki kirikiri an so a yi watanda da waso so da kuɗin bayan allah sai abu bai samu ba ni na ji daɗin martanin da union european ta maida musu domin shi ne daidai kuma ficewar jakadanta shin a'ala tun kafin a fara masa bitar kulle. ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar niger ta ce ta ƙudiri aniyar gudanar da bincike kan wannan al'amari ta kuma buƙaci ƙungiyar tarayyar turai ta gudanar da bincike a nata ɓangaren domin gano gaskiyar lamari dangane da yadda aka kasafta waɗannan kuɗaɗen tallafi. To ina ganin abun tana yiwa in an tattauna daga baya eh, za a iya a ɗan gane ma juna. Wannan cece kuce na wakana a wani lokacin da gwamnatin mulkin sojan Nijar ta tsaurara matakan zuba ido akan ayyukan ƙungiyoyi masu zaman kansu. a tsakiyar watan na nuwamba ma'aikatar cikin gida ta dakatar da ayyukan wasu kungiyoyin cikin gida da na ƙasa da ƙasa su har da acted ta ƙasar faransa ko da yake ba a bayyana dalilan ɗaukan matakin ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma Kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za a iya ziyartar shafukanmu na yanar sadarwa Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga ci gaban labaran duniya. zababben shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya bayyana scott turner a matsayin wanda zai jagoranci sashen muhalli da ci gaban birane turner tsohon dan wasan nfl ne da ya yi jagoranci a fadar white house a majalisar da zuba jari a birane da karkara a wa'adin mulkin trump na farko turner mai shekaru 52 shine bakin fata na farko da trump ya zaba cikin mukarraban gwamnatin da za su yi aiki da shi cikin mukarraban da za su taya shi aiki a gwamnatinsa da zai kama aiki a watan gobe tana wanda ya rayuwarsa a dallas ya kasance mai tsaron baya wato mai tsaron bayan gida a lokacin da yake buga wasa sannan ya cika ka sannan ya cika ka tara a nfl daga farkon shekarar 1995 inda ya buga wa kungiyar Washington Redskins, San Diego Chargers da Denver Broncos. Wata majiyar tsaro da kafar watsa labaran cikin gidan Jordan ta ce an kashe wani ɗan bindiga sannan wasu 'yan sandan Jordan sun yi rauni bayan wani harbi da aka yi a daura da ofishin jakadancin Isra'ila da ke birnin Amman da sanyin safiyar yau Lahadi. 'yan sandan sun harbe wani dan bindiga da ya buɗe wa 'yan sanda masu sintiri wuta a unguwar attajirai na rabi'a a cikin babban birnin kasar jordan abinda kafar watsa labaran cikin gidan tarwaito kenan tana mai ayyana tsaron al'umma sannan ta kara da cewa an fara gudanar da bincike ministan sadarwar jordan muhammad mumani ya bayyana harbin da harin ta'addanci da ya yi barazana ga jami'an tsaron kasar. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kasar kamaru ke shirye-shiryen babban zaben shugaban kasa wanda za a gudanar a watan oktobar shekarar mai zuwa hukumar zaben kasar mai zaman kanta ta fara sabunta katunan zaɓe tare da yin kira ga matasa waɗanda shekarunsu ya kai domin su yi rijistar zaben wakilin muryar amurka muhammad awal garba na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton shugaban hukumar zaben kasar jamhuriyar kamaru elekan ko election kamaru mr eric esose ya sanar da cewar an fara sabunta katin zaɓe a ƙasar ta jamhuriyar kamaru baki daya za mu gari muka cewa mun shiga lungu da sako gari zuwa gari anguwa zuwa anguwa na ganin cewar mun sabunta katin zaben al'umman kasar jamhuriyar kamaru wajen ganin cewa waɗanda shekarun su bai kai ba su ma sun samu katin zaben nasu a wannan lokaci inda har sun kai shekaru ashirin sannan kuma waɗansu waɗanda katin zaben nasu ya kare za mu sabunta musu haka zalika wanda suka batar da nasu katin zaben c'est pour vous dire que euh, l'organisation, c'est pas dans de très bonnes conditions. Wannan ne yasa ne tattaki domin ganin irin ayyukan da hukumar zaben take gudanarwa a lungu da sako na kasar Kamaru na Yikicibis da Alhaji Mustapha a yayin da yake yankan katin zaben ga abin da ya ce. ID card a yage yake an kama ni an kata su sa 2018 eh, eh, tsakanin manyame da konye an ba zaune awa na biyu da su suka yanke suka kama wannan suka yanka sanda na ba su kuɗi kana na fanci da. haka zalika mun tattauna da ita ma malama asama'u audu wanda ta yin bayani kan yadda suke gudanar da ayyukansu na yankan katin zaben a kasar jamhuriyar kamaru alhaji ali dan alawa ne a kasar jamhuriyar kamaru ga kaɗan daga cikin abin da ya ce an da gwamnatin kasar take gudanar da ayyukanta kan matsalin yankan katin zaben a kasar na kamaru baki daya alhaji garba mm, na ji tambayan da kai mini dangane da kungiya mai hada zaɓe kuma ita take rejista ita take kirga kuri'a a kowane lokaci kungiya ne da aka kirkiro ta nake ga a shekara 1996 yayin da aka wani taro da aka canja kundin tsarin tafiyar da kasan eh, kamaru wato da zaɓe gaba ɗaya eto eh nan dai wato sun buɗe wannan yin rejistar ɗin nake ga a watan fabrairu yayin da suka gayyace mu 'yan sdf asalin da kungiyar tun so mu ai mun kasance mu masu adawa mun kasance mun nuna ma gwamnati cewa eh, bai yi daidai da dokan da aka fitar na kirkiro da wannan kungiyar ba alhaji garba shi kuma faɗa a jini a bangaren jam'iyyar ldpc ko cpd dan mai mulkin kasar jamhuriyar kamaru ta shugaba biya ga abinda ya ce magana da ta nazarci zancen somin ɗiban eh, wato rijistan wanda suka kai shekarun zaɓe a ilikan ba wai gwamnati bane yake kwasan mutane yake zuba su a'a har yanzu ana wa mutane gargadi cewa wayanda suka kai shekara ashirin da wayanda ba su da takardar zaɓe su je su yi rajista a ilikan muhammad awul garba muryar amurka daga kasar kamaru a gaida muhammad awal garba Kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirin mu na gaba dandalin 'yan jarida. Tsangoma makocin cin ba shi sauyin na ɗan jarida, ɗan uwa na kan jarida, ba gudu ba baya. Assalamu alaikum jama'a masu sauraro, barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da kuwa wannan dandali mai tarin albarka ta dandali na 'yan jarida da muryar Amurka ke gabatar muku a kowace ranar Lahad. Yau cikin yadda Allah subhanahu wa ta'ala shirin ya sake maido da mu a nan kasar Ghana. Kuma a wannan karo za mu tattauna kan batutuwa ne da suka shafi gudunmuwa da 'yan jarida tare da ma jami'ai na tsaro za su bayar wajen tabbatar da cewa an aiwatar da zaɓe cikin lumana ba tare da wata matsala ko tangarda ba. Sunana Hamza Adam fadawa na sun hada da abdullah shamunu bako na gidan rediyo ta Accra FM da ke Accra babban birnin Ghana tare da Anas Sabit Anas na gidan talabishin ɗin Multimedia ko kuma Joy TV. Saura kwanaki kasa da goma sha hudu al'umman ƙasar Ghana su isa rumfuna na zaɓe domin ƙada kuri'a tare da fitar da wadda zai ja akala tafiyan al'umman kasar daga shekarar dubu biyu da ashirin da biyar za mu isa hutun takaitaccen lokaci da mun sake dawowa mun fara tattaunawan da fadawanmu. ba shi sauyin ɗan jarida ɗan uwa na ba gudu ba ja da fada wannan matukan farin ciki da samu kwa hali yanzu akan wannan dandali muna amsawa ne gida to ga dai muna nan muna amsawa masha Allah zan fara da kai Abdullahi Shamun Baku eh, shekaran jiya kumar yan sanda na kasar Ghana karkashin eh, jagorancin IGP George Akufu Danfare ta samu ganawa da masu ruwa da suke kan harka na zaben kasar Ghana inda ta bayyana eh, wasu matakai da za ta ɗauka domin tabbatar da cewa an samu zaɓe mai cike da inganci ba tare da kuma an ji wani mugun magana ba na daga cikin bayanai da shi eh, sufeto da din dakarun 'yan sandan ya bayyana shine manema labaru sun samu duk wani bayani da suke bukata gun hukumar 'yan sanda ga baki daya kamar da yadda muka sani an shafi shekaru kenan 'yan eh, sanda eh, yakan iya zamowa wani abu mai wuya sosai in manema labaru suna neman bayani gunsu musamman wani abu haka ya faru eh, a ka na dan jarida ya kaji da wannan mataki da hukumar 'yan sanda ta dauka na neman wato baiwa 'yan jarida haɗin kai wa a daidai lokacin da ake shirin gudanar da zaɓe na fitar da shugaban kasa tare da wakilai na majalisar dokoki na ƙasar ghana kana da minti biyu abdallah. to ka gani shi shugaban hukumar 'yan sanda dr jojo kuka kuma fara yana taka rawar gani musamman ma la'akari da yadda yake wato hulɗarsa ga al'umma da kuma ɗaukacin masu ruwa da tsaki a wannan babban zaben gama gari to ka gani wannan bayanai da fito a gunsa na zo da cewa da lallai shakka babu a shirye hukumar wato tsaro na 'yan sanda suke domin kara babban zaɓe musamman ma biyu bayan da bayanai na cewar za a tabbatar da kari 'yan jarida kuma 'yan jarida za ba su sukunin yin aiki ba sani ba sabo kuma bayan ganawar da ya da 'yan jaridar kuma in ka sani ya yi ganawa da daukacin wato wakilan jam'iyyun siyasar kuma a nan inda ya tabbatar musu cewar wato hukumar 'yan sanda ita ce ke da alhaki da kuma hurumi na tabbatar da doka da oda kuma babu wanda zai halatta mai wato shiga da bindiga a rumfan zaɓe wanda yiwuwa za a iya a halatta musu su ne jami'an soji amma sai wato abin ta kai makwara sa'annan za a ba dama ko kokuramin wato shiga ko eh, eh, shigowa ta aikin tsaro na kasa amma yake su ne kuma tabbatar da babu wani baranda ko wani sa kai ko vigilante Zubairu zai zo ya rika bindiga a rufan zaɓe suka ce wai ya ce wai wannan abin ba za ta ga waɗannan na ci gaba da nuna cewa lallai kan takka babu hukumar 'yan sanda ta shirya tsaf domin tabbatar da doka da wadda kuma kare mutuncin mutane masu jefa kuran da su ma wakilan jami'in siyasa a wannan babban zaben ga gari abin da yake muke bukata ke na daidai wannan lokaci. Madalla eh, Abdullahi ba ku bari zo kan eh, Malam Anis Habit. Eh, Malam Anas da aka shafe shekaru kenan in wani abu ya faru mu manema labaru muka tuntubi 'yan sanda eh, ba sa yi mana bayani kai sai dai mu ji kan sun bude nasu gidan talabishin eh, sun fi so su yi bayani a kai a matsayin ka na 'yan jarida ko kuwa eh, mu 'yan jarida ka iya cewa kaman ana son a tauya hakkokin mu ta wani bangare don saboda bai kamata a ce mutum ka kafa kamfanin ka koko kana aikin ka kuma kana gabatar da labarin kanka ba la shakka fi 'yan jarida shine ake ganin zai tantance duk wani abin da ke faruwa ya gabatar kana gani wannan mataki da 'yan sanda suka ɗauka tamkar tauye haƙƙi ne na waɗanda suke da alhakin gabatar da bayanan duk wani abin da ya fi cancanta da al'umma su sani a nan ƙasar ghana mun wannan mataki da shugaban 'yan sanda ya kawo aka rantsar da shi ya jagoranci wannan tafiya da ake na yan sanda cikin wannan kasa wanda zan ce wannan abin ya damu sosai su ne yan jarida da abin da ya sa na wannan magana shi ne mu aikin mun ga da dama muna jin mangano a waje kuma bayan mun ji ethics mu ko kuwa abin da ke taimaka mana wurin aikin mu ba kawai da ka ji magana kawai sai kai ma ka tashi kana yadawa ba ya kamata ka yi binciken ka cikin binciken da muke yake eh, yi ne ya kamata mun samu wani su confirmation wurin yan sanda misali an yi wani fashi wani ko ka je wani sun fadi wanda zai yi confirm ma ko ko ma wa maka a'a abin da ka ji wajen ba haka ne su ne yan sanda da yake su ke rike da Eh, lamari na tsaro da sauransu to da dama gabanin zuwan IGP ni kamin ma ga na fara wani report a eh, gidan television mu ko radio mu na Joy ne ko Joy FM sai na je wurin ɗan sanda commander da ke wurin either district commander ne ko divisional commander ne ko na commander ma ya ba ni confirmation cewa abinda na ji haka ne koko ba haka ba sai bari eh, ina da ya ga mun fito da wani abu da yake ba haka nan ba ni saboda mun kai riga mun samu eh, fil ko kuwa eh, labari wurin yan sanda amma tun da yanzu ya ba ni da kike magana da ya na manta lokaci ya samu da na je wurin yan sanda neman wani labari dire da haka saboda ko ka je sai su nuna maka ne su yi magana ma sai ka je Ankara National headquarters mu ya dame mu sosai saboda lesa da yake ban zuwa wurin ni ma ba zai na jin sai gani ma na yi investigation na ko na yi crop dina ta kasa yake ban samu official I mean confirmation wurin yan sanda kuma yan tsaro da yake su ne aka fi aiki da eh, confirmation ko ko wani ba kamar shi wannan abin mu ya dame mu ya cura tuwa kwarya sosai saboda in ba ka yi hankali da ka karshe ka ji ka fito da wani report da kila ba haka na mani karshe kuma kai dan jaridar da ka fito da report credibility ka sai eh, kaza ya samu mutuncin ka ya samu rauni na'am amma ni abin da na so da su yi ne kowane na da regional communications of na police na don to su waɗannan mutane kamata an ba su training da ya kamata yake abin da ya kamata su fadi ya kamata su fadi wanda ya kamata su fadi ba a hana su fadi to an haka in ka je wurin yan sanda sai a director ka je wurin communications officer mu na rikici ko na district ke lokacin shi ya bari mu ma mu samu labarai kan da ya kamata amma wannan abin da aka zo da shi ya yi gyara kuma ya yi fata da dama kuma ni a gani na fatan shi ma fi gyaran da yi. Madalla Malam Anas eh, ina godiya kwarai da gaske bari zo kan bako. Eh, Abdallah Shamunu bako muna da eh, kusan sati biyu a kada kura na fitar da shugaban kasa tare da wakilai na majalisar dokoki na kasan Ghana. A gaggauce a matsayin mu na 'yan jarida wani gudunmuwa ya kamata mu bayar domin tabbatar da cewa an samu sahihin zaɓe na farko kenan sa'an nan na biyu kuma ya kasance ba ji wani mugun magana ba. ya kamata mu san cewar aikinmu na da matukar muhimmanci mukan iya a furce-furcen mu a wasu jawaban mu a wasu rahotannin da muke fitarwa ta iya tada zaune tsaye da na farko kenan mu tabbatar da hanji da kuma ingancin sakamakon zaɓe kafin mu tare mu fitar zuwa ga ilahirin masu tauraron mu ko kallon mu mu tabbatar da cewar mun yi adalci a wajen hulɗa ga 'yan siyasa yadda za ka hudda da jam'iyyar NPD ka tabbatar haka za ka hudda jam'iyyar NDC ko da ma yiwa ba ka ra'ayi da a ɗaya daga cikin su ko mu tabbatar da cewar mun isar da sakon zaman lafiya mun isar da sakon kaunar juna da son juna da kishin ƙasa a duk lokacin da muke isar da aiki na wannan zabe. Masha Allah Abdullahi Shamun ba kuna gode bari zo kan Malam Anas eh, gaba ɗaya a karshe kenan. Eh, Malam Anas akwai labaran karya da ake yadawa a shafukan sada zumunta da muhawara eh, sa'annan kuma a wasu gidaje na rediyo da talabijin da dai sauransu. Yau da kullum kana iya kana labarai ko kana aiwatar da shiri gaba ɗaya sai wani ya kira in ka bude layi sai ka ga mai shi ya faɗi wani maganar da yake ba hakan ba. Me kake gani ya kamata jama'a waɗanda suke tuntuban mu a waya eh, a kan gidajen rediyo gidajen talabishin ko kuwa a suke ba da nasu ra'ayi a duk lokacin da eh, muka buga wani labari akan shafin sada da zumunta eh, za ka gaya musu domin tabbatar da cewa su ma sun ba da nasu gudunmawa domin ganin an samu zaɓe mai cike da inganci ba tare da wata matsala ko tangarda ba. yana da damuwa sosai saboda in ka bibiyi kasashe da dama da eh, zabi ko kuwa siyasa ya kawo tashin hankali sai ka samu ire-iren waɗannan ababen su ne ababen da ya faru bari in ba da misali kan zabin da aka yi 2020 kuma manta ba 'yan sanda sun yi wani su da da yake mutane biyu su rasa cikin garin cina da muke daga sama din ya kawo da nama din shi ne kira da ake yi kan rediyo musamman ana insight mutane abu kaza da ake yi in ba kun fita kun je kun kare wurin ba za a ce wani su galo kowa da makamin shi ga akwai manganu da daman da muka ji daga baya cewa an yi irin su kan da amin radio da yake wannan abin da ya kawo tashin hankalin da aka ana kada mu bari eh, platform da ko kuwa eh, eh, dandalin da ya zama wuri ne da ake in ma za a yada abin da zai kawo tashin hankali zama da wurin da zai suke sannan ba haka sukan kan social media facebook da ke yanzu aikin jaridar kusan kowa na zama dan jarida kai da yana da phone ne ko kuwa yana da account na social media zai yi shi ma ya zama da amin freelance yana da suna ababen da ya ga dama to na ababen ya kamata yan sanda kuma su ake wayan su yanzu da zai bishe kowa zai yi dora wani ababe kan wannan tun da ana ya ce wannan account ana ya ce individual after yana za a bi an dora wani ababe da yake misinformation ne da yake bai dace ba an za a bi a yi a sha tare na ababe so a mean immediate I mean level kan da za a yi a kare from happen because ake yadawa yawa na gani shi kowane information ya fi kan social media ne kan radio ne kan television ne inda ya gani an yada kai to gaskiya ne to kamata muna kare waɗannan ababen kan da za a yi Eh, mu kiyaye kanmu saboda irin labari na tashin kala. Eh, Malam Anas Habib Anas eh, kenan daga gidan talabijin na multimedia tare da Abdullahi Shamunu Bako na Ikra FM daga Accra babban birnin kasan Ghana muna yi muku dukkanin ku baki daya godiya sosai da kuka samu dama muka tattauna akan wannan batu. To da ma masu sauraro duka kenan sunana Hamza Adam na yi kowane ɗaya daga cikin ku fata na alkhairi wassalamu alaikum. wa rahmatullahi wa barkatu. Tsangoma ko cin mutunci ba shi sauyin ɗan jarida, ɗan uwa na ɗan jarida ba gudu ba ja da baya. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. kafar watsa labaran japan kyodo yau lahadi ta ruwaito cewa iran tana shirin tattaunawa da wasu manyan kasashen turai uku akan shirinta na samar da nukiliya wanda za a yi a ranar 29 a geneva kwanaki bayan da hukumar majalisar ɗinkin duniya da ke bibiyar al'amuran makamashi ta cimma matsayar da ta bayyana rashin amincewarta da shirin bai tehran isra'ila ta ce an gano gawar wani malamin addinin yahudu na moldova da ya ɓace a haɗaɗɗiyar daular larabawa sanarwar da ta fito daga ofishin firministan isra'ila benjamin netanyahu a ranar lahadi ta ce an kashe viko ganne tare da ayyana al'amarin da mummunan kisar kiyayya mai ban tsoro zababben shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya bayyana scott turner a matsayin wanda zai jagoranci sashen muhalli da ci gaban birane. tana tsohon dan wasan nfl ne da ya yi jagoranci a fadar white house a kwamitin samar da ayyuka da zuba jari a birni da birane da karkara a wa'adin mulkin trump na farko wata majiyar tsaro da kafar watsa labaran cikin gidan jordan ta ce wani dan bindiga ya mutu sannan wasu 'yan sandan jordan sun yi rauni bayan wani harbi da aka yi a daura da ofishin jakadancin isra'ila da ke birnin amman da sanyin safiyar yau lahadi To jama'a masu sauraro da haka muka ka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare. Wato tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya daidai da karfi takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Fiona wa mainan dudu da ta ba da umarni. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. sai an jima da daddare idan Allah ya kai mu.